Sasha Hausa da muryar Amurka ke bagada daga nan da Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkabu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auda tare da Ibrahim ka albasi garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyar ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim dauke da kadin labarai. To Amina, Ukraine ta ce wani barin wuta da Rasha ta yi yau Alhamis a birnin Kasan na kudancin kasar ya hallaka mutane biyu. Kasar Felu ta yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya ta tsawon kwanaki talatin tun daga jiya Laraba. Sannan a karan farko ƙungiyar nas nas da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya a Burtaniya ta yi yajin aiki na gama gari a yau Alhamis. A cikin shirin dabu da yanzu za ku ji cewa da safiyar yau ne wata kotun shari'a a jihar Kadar Najeriya ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukunci kisa bayan da aka same shi da laifin yin ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa bahara na ci gaba da farwa wasu yankunan jihohin arewa maso yammacin Najeriya inda a baya-bayan da ne suka kai wani hari a yankin jihar Sokoto. Sokoto. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar ciki da ba kaɗan daga cikin ra'ayoyi ko ba sauraro. Kafin duk waɗannan da bari mu fara kawo muku labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Ukraine ta ce wani barin wuta da Rasha ta yi yau Alhamis a birnin kasan na kudancin kasar ya hallaka mutane biyu. A yayin da kuma a ɗaya ɓangaren jami'an da Rasha ta naɗa a birnin Donetsk na gabashin ƙasar suka ba da rahoton wasu hare-haren kuma da Ukraine ta kai. Krelo Taimashenko, mataimakin shugaban ma'aikata a fadar shugaba vladimir Zelensky, ya tura wani saƙon telegram mai cewa hare-haren da Rasha ta kai ta sama sun dira kan ginin harkokin mulkin yankin a Karsan. A birnin Donetsk, magajin garin wanda Rasha ta nada Alexei Kulizin ya ce barin wuta da aka yi ta yi a tsawon daren jiya na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon shekaru da dama. 'yan aware masu ra'ayin rasha sun fara iko da sassan yankin donetsk tun daga shekara ta hudu kuma a farkon wannan shekarar rasha ta sa sassan cikin rukunin wuraren da ta haɗe su amma al'ummar duniya ta yi watsi da hakan ƙasar peru ta yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya ta tsawon kwanaki talatin daga jiya laraba saboda zanga-zangar da ta ɓarke sanadiyar tsige shugaba pedro castillo da wannan shelar sojoji za su taya 'yan sanda wajen tabbatar da bin doka da oda shelar ta kuma dakatar da duk wani 'yanci na zirga-zirga ko taro sannan ta ɗage duk wani hani na binciken gidajen mutane masu zanga-zangar dai sun yi ta gangamin nuna adawa da hamɓar da castillo da 'yan majalisar dokokin peru suka yi ranar bakwai ga watan nan na disamba bayan da ya yi yunkurin rusa majalisar zanga-zangar wadda wani sa'in takan zama ta tashin hankali ta yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas jiya laraba ministan tsaro alberto otarello paniranda ya ce barnace-barnace da tashe-tashen hankula na da buƙatar a ta bakinsa martani kwakwara a hukumance daga ɓangaren gwamnati To Badalla a gaida Ibrahim ka albasi garba. Kafin buka buku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahoton dubu. A yau dai wata kotun shari'ar musulunci da ke birnin Kano a arewacin Najeriya ta yake wa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa sakamakon kama shi da laifin yin ɓatacci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cewar kotun yayin wa'azinsa Abdul Jabbar ya aikata laifuka da dama da ya cancanci hukuncin kisa. wakiliyarmu a kano baraka bashir ta tattauna da lauyan gwamnati wato farfesa babban yusufari amma daga bangaren malam abdul kuwa babu wani lauya da ya wakilce shi tare da cewar ya amince da dukkanin laifukan ah, an dade ana yin shari'a nan shekara ɗaya da wata biyar kenan a ah, yau aka yanke hukunci kuma kotu ta same shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an caje shi akan cewa ya yi kalamai na batanci a wazuzzukan da yake yi to su mu masu gabatar da kara a madadin gwamnatin jihar kano mun kawo shaidu guda hudu domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaidar kariya daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau to dukkan ah, abin da aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta same shi da wannan laifuffuka ah, kariyar da yace ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba saboda haka ah, ta same shi da laifi kuma a doka wannan laifin da ya aikata har n'an mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa Haka nan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar kano cewa na farko littattafan da ya gabata a ma kotun kusan su 200 lokacin da yake kokarin kare kanshi kotu ta kwace su kuma ta ba da umarni a kai su ɗakin karatu na jiha domin mutane su amfana na biyu ya ba da umarnin cewa 'yan jarida gidajen watsa labarai a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wa'azuzzukansa ko karatukansa ko kuma hotunansa ba ya yi hani ga wannan ya ba da umarni kuma duk wanda ya yi gwamnatin kano ta ɗauki mataki a kansa na shari'a a kama shi a yi masa hukunci na uku ya yi hukunci a kan cewa masallatai guda biyu da yake amfani da su yana yin wa'azi a rufe su har sai lokacin da gwamnatin jihar kano ta ga ya ga abin ya dace a yi da waɗannan masallatai wannan shine hukunci a takaice da kotu ta yi a yau Wannan shirin yana zuwa muku dai daga birnin Washington DC a kan bitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. gaba sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jabo a tashar mu ta VOA Africa a kan bita 200.5. Bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu da intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashen labaran duniya. To Amina, kungiyar Nas Nas da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya a Burtaniya ta yi wani yajin aiki a yau dinnan Alhamis karan farko da ta taɓa yin yajin aiki na gama gari yayin da ta ƙaddama mai tsanani tsakaninta da gwamnati kan buƙatar ƙarin albashi ke ta addabar ɓangaren asibiti wanda tun dama ke fama. a ɗaya daga cikin lokuta mafiya wuya na shekarar nas nas kimanin dubu ɗari ne ke ƙaurace ma aiki a asibitoci da cibiyoyin lafiya saba'in da shida wanda hakan ya sa aka soke ma majinyata wajen dubu saba'in damar ganin likita da kuma aikin tiyata a asibitocin gwamnatin burtaniya burtaniya na fuskantar nau'ukan yaje-yajen aiki a wannan lokacin sanyi na winta inda yajin aiki ke ta gurgunta zirga-zirgar jiragen ƙasa da harkokin gidan waya yayin da tasoshin jiragen sama kuma suka shiga shirin fuskantar cikas a lokacin kirsimati tsadar kaya ta karu da kashi goma cikin ɗari a yayin da tayin ƙarin albashi da ake yi na ƙasa da kashi hudu cikin ɗari ne kawai wanda hakan ke ta janyo murza gashin baki tsakanin ƙungiyoyin kwadago da hukumomin wuraren aiki amma dai daga cikin nau'ukan yaji yajen aiki babu wanda zai ɗauke hankali kamar ganin nas nas sun ja dagar yajin aiki a asibitoci a wannan lokacin sanyi na winta a birtaniya kasar china ta zaburo ta yi rigakafi ma bangaren mutanenta mafi fuskantar hadari a yau dinnan alhamis yayin da ake fargabar yiwuwar barkewar annobar covid-19 ta yadda wasu ƙwararru ke hasashen ƙarin mace-mace sosai bayan da china ta sassauta tsauraran matakan da ta ɗauka a baya badalla a gaida Ibrahim ka albasi garba da ya kawo da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. a irin kokarin da hukumomin tsaron Najeriya ke yi daga ganin sun magance al'amuran rashin tsaro da suka addabi wasu jihohin arewa maso yammacin kasar. Har yanzu wasu yankuna na fama da hare-haren 'yan ta'adda kamar yadda aka farwa wasu yankunan jihar kamar Sokoto a wannan a kwana-kwanan nan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton. al'ummomi na ci gaba da kokawa akan yadda suke asarar rayukan 'yan uwa tare da dukiyoyi ko ta hanyar sacewa ko kuma ta biyan kuɗin fansa ta mutanen da aka yi garkuwa da su a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ranar litinin ta wannan mako yan bindiga sun yi wa wani gari mai suna danca a karamar hukumulkin tangaza kawanya suna harbin kan mai uwa da wabi tare da cinnawa garin wuta kamar yadda wani mazaunin garin ya tabbatar. Da sun ka shigo garin suka samu da mutum da suka halu. Sai sun a kore bisa raƙumma da tumaki da shanu duk sun ka kore. Wasu sun ka tare da su. Wasu sun ka tsaya sun kai halbe halbe sai sun ka samu garin wuta gaba ɗaya. To duk hankalin kowa ya tashi. Mace guda ita konewa ta yi ɗakin da take ciki. an ka sama wuta to kurma ta bata ji to haka sun ka zan mutum shidda da su sun ka zan babu yanzu suka gani da dan mutane na nuna zuwa su amsa gaisuwa don jiya cewa na local gamma ya zo dpo ya zo amma jiya sojoji ma sun zo. tuni da jami'an karamar hukumar mulkin ta tangaza suka zaci garin suka jajanta wa jama'ar inda lokacin ziyarar jama'ar garin sun yi musu bayanin yadda lamarin ya faru. ka ne su a kashe su jama'a mu hita gari sai dai su ga ba mu hita ba sai su zagayo nan wajen ga mashin biyar nan mashin shidda su sun samu raga su sun ka hita gari mun ki hita gari zagaye mu uku garin gari sai sun ka samu na wuta cikin gari dole mun kai sai dai na yi kokarin jin ta bakin jami'an amma abin ya ci tura a yankin gabashin sokoto ma jama'a har yanzu suna cikin tashin hankali saboda ayyukan yan bindiga domin ko jiya laraba an tare hanya daga isa zuwa sabon birni inda yan bindiga suka yi awon gaba da mutane masu tarin yawa kamar yadda wani mutumin gatawa ya shaida min tsakanin isa da sabon birnin mutumin da sun idan ka duka wala mutanen da aka duka za su kai akalla in Allah ya so za su kai mutum hamsin saboda ba kauye guda ba ba gari guda ba mota kusan bakwai suka tare gaba ɗaya suka je da mutane su ana kira ga gwamnati don Allah don Allah da a mu da mataki sakkwata ta gaba mu dai ba siyasa ba wani abu da muka so ga gwamnati illa dai zaman lafiya dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Aminu Almustafa Boza ya ce 'yan bindiga ana ji ana gani sun daidaita yankin na sabon birni. Yanzu a shekarun na uku mun rasa dukiya da kudin fansa sama da miliyan ɗari hudu da arba'in da wani abu. Mun rasa wata saniya muna da kididdiga akalla mun rasa saniya sama da miliyan uku zuwa miliyan hudu su ƙananan dabbobi kamar magana su mun rasa rayuwa wagga rayuwa ta mutum ɗan adam wadda muke da kididdiga sama da mutum ɗari bakwai. duk ƙoƙarin da ne domin jin taba kiran 'yan sanda ya ci tura duk da yake a wannan mako ne kwamishinan na 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya nuna wa manema labarai mutane takwas da runduna ta kama da hannu da ayyukan ta'addanci da suka hada da satar mutane har-haren ta'addanci da satar motoci eh, 'yan sandan jihar sokoto a karkashin jagoranci na suna ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan jihar. yayin da rundunar ke tabbatar da ƙara jajircewar jami'an ta ga aiki da yawa jama'a na fatar jajircewar za ta yi tasiri wajen sauƙaƙa mawuyacin halin da suke ciki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya badalla muhammad nasir ke da yanzu kuma sai shirin da lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen hausa hawa umar ke shirya bada. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke yi a cikin shirin, a wannan makon za mu kawo muku bayanai ne kan cutar shawara da kuma zazzabin lasa. Cutar shawara da ake kira da yellow fever a turance na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a wannan shekarar cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauƙi. Dr. Maryam Ahmad Al-Mustapha ta yi mana ƙarin bayani game da cutar. Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukar da muke ce musu viral hemorrhagic fever. ma'ana in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya rika zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban Misalin wasu cututtukan da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dangi fever da wasu abubuwan kuma. Abubuwa daban-daban ne suke jawo su amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum. Ciwon shawara infection ne. Wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria da su viruses da su fungi da su protozoa da kuma su parasites. To shi yellow fever ɗin cuta ne da viruses suke jawowa wato shi karan kanshi virus shi kuma virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya ɗaukar cutar to idan ya ɗauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya ba shi ciwon shawara din so yanayin yadda ake samun yellow fever kamar yanayin yadda ake ɗaukan malaria ne bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria kaman a ce bature ne da balarabe so sauran ma kala-kala ne wato species species ne species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu aedes aegypti species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu anopheles species Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake ɗauka ta ma'amala da mutum ne shi bane ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya ko kuma mutum ya maka hattishawa a fuska ba wai zaka ɗauki cutar bane ba a bayarwa directly from person to person wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. in mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi dan zazzabi mutum ya ji ya gaji mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai mutum ya fara amai to yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka wato jikinsu yana iya maganin cutar amma a mutane kaɗan zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction wato wannan ne organs ɗin mutum su fara mutuwa. Na farko zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice. In fact, inda aka samu sunan kenan masu yellow fever wato idan mutum yana da shi ya taɓa liver shi wato hantan shi zai iya developing jaundice sai a ga mutum ya fara zama yellow idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan ɗaurawa. zai iya wa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure wato ƙodan mutum su daina aiki har mutum ya iya bukatan dialysis zai iya sa mutum ya fara bleeding wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci mutum ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara haɓo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da ke zuba ƙarƙashin fata sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma wato a ce mutum ya zama vegetable kenan sannan zai iya kashe mutum idan cutar ya yi tsanani babbar wanda suka fi kama wannan cutar su ne wanda ba a masu rigakafin yellow fever ba sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area wato inda ana da yellow fever dama throughout the year waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever wato ciwon shawara Ƙungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon amma a kaɗan ɗinsu ba su ba da percentages ba amma suka ce a mutane kaɗan sukan kamu da tsananin cuta wato cutar ta kan ci jikinsu sosai kuma mutane suka ɗauki cuta mai tsanani about 20 to 50 of them wato rabinsu za su iya mutuwa ma a kwana goma da ɗaukan cuta. idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya ɗan yi kore haka sai a ce shawara ne shin a cutar shawara na da alaƙa da wannan koren jijiya? <laughs> wannan ba gaskiya ɗaya ba ne dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kalan so ba wai jijiyan ba ne kore kuma ba wai jinin ba ne kore muna ganin shi kone ne saboda yadda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne hakan is normal kuma ba abin da ya hada hakan da ciwon shawara <laughs> wato yellow fever duka dai mun san prevention is better than cure ya fi ka kare kanka akan abarka ka je kana neman magani akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata tara ne to sai jariri ya wuce wata tara ake iya bashi wannan rigakafin kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum akwai bustan da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato world health organization sun ce shi wannan bustan ma ba dole sai an yi shi ba in dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever yana kare shi na biyu yadda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne talin yadda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya duk dai yadda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa hanya na ƙarshe da mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis wato wannan shine yadda zaka kare kanka daga cizon sauro ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito net idan mutane za su kwanta su rinka filitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa baƙaƙen kaya cikin dare. To madalla likita da wannan bayani kan cutar shawara wato yellow fever. Zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai. Har ila yau an samu bullarta a Najeriya inda ta yi sanadiyar rayuka a wasu sassan kasar. Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. Zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwaya cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya je tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta? To waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida yawanci ɓeran daji ne. Ah, yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai ah, multimamate sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da ya sa kenan sai ɗayar nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu ɓerayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin ɗan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu a takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan ta kan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya ya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din uh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba uh, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya to a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba kwana-kwanan nan zake ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan za a amfana da abin da aka ji a cikin shirin. A madadin likitocin da kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. Mu huta lafiya. To badalla ba saurare yanzu ku ba sai ra'ayoyin da kuke aiko bada ta hanyar email. To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa wanda ya fito daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makera da Umar Abubakar Odoji Azare tare da Dauda Ali Madaci daga jihar Bauchi. Waɗanda suka ce a yayin da zaben Najeriya na 2023 ke karatowa a gefe guda, 'yan bindiga na kai hare-hare ofisoshin hukumar zaɓe. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakan dakile wannan matsala cikin gaggawa. Sai saƙon Shehu Adamu jau. wanda ce tabbas yadda 'yan takarar shugaban ƙasa ke yin zubutar baki a wurin yakin neman zaɓe ya nuna cewa akwai babban kalubale a gare mu mu matasan najeriya sai kuma saƙon nazifi ibrahim rigar malam shagari da bala ruwan kanwa da faruku mahe karo ga sokoto waɗanda suka ce a gaskiya baya yi mana daɗi ko kaɗan yadda ƙaramar hukumar mulkin shagari ta yi gum da bakinta dangane da hanyar mu wadda ta tashi daga magabci zuwa rigar malam zuwa garin ginga mun ga yadda wasu ƙananan hukumomi ke ƙoƙarin sharewa al'umma su hawaye amma mu a nan shagari shiru kake ji hukumar hana cin hanci da karɓar rashawa efcc ya kamata ki gaggauta ƙara yawan jami'an ki ta yadda za ki baza su sosai a kowace rumfar zaɓe domin su damƙo duk wani ɗan takarar da zai baiwa jama'a kuɗi ranar zaɓe don a zaɓe shi duba da ganin cewa 'yan takara na da yunkurin aikata hakan sako daga haruna muhammad katsina da isan baba ali direban jefa garejin mando kaduna da kuma wasila yusuf gobron gida kafin bugar shirin dabo ga ibrahim nan da takaitattun labarai to a takaicen ukraine ta ce wani barin wuta da rasha ta yi yau alhamis a birnin kasa na kudancin kasar ya hallaka mutane biyu a yayin da kuma a ɗaya bangaren jami'an da rasha ta nada a birnin donetsk na gabashin kasar suka ba da rahoton wasu hare-hare da ukraine ta kai kirilo taimashenko mataimakin shugaban ma'aikatan fadar shugaba vladimir zelensky ya tura wani sakon telegram mai cewa hare-haren da rasha ta kai ta sama sun dira kan ginin harkokin mulkin yankin a kasan jam'iyyar fiji fes mai mulkin tsibirin fiji ita ce ke kan gaba wajen samun ƙuri'u a sakamakon wucin gadi na zaben ƙasar inda samun kashi 31.42 cikin ɗari na ƙuri'un da firaminista frank bainamanimara ya yi ya taimaka ma jam'iyyar matuƙa a yayin da aka kammala ƙidaya ƙuri'u a rabin tasoshin zaɓe a wannan ƙasa ta tsibirin pacific a yau dinnan alhamis baini marama wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a shekaru wato shekaru shida da suka gabata na takara a karo na uku na zaɓe a demokaradiyyance tun bayan da wata kwaskwarimar da aka yi ma kundin tsarin mulkin fiji a shekara ta dubi da sha uku ta kawo ƙarshen wani tsari. To ba saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen dabu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can ajiba da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi da agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ba Ibrahim ka albasi garba da ya taya da gabatarwa da Julie Lathers Gresham. da ta haɗa ba da shirin baki ɗayansa. Dice Abida Bahari Auda daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallaba da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.